Amen.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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya nuna mana wannan rana ta juma'a rana mai albarka a cikin wata mai albarka kuma a kwanaki goma masu albarka yau 26 ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1440 daidai lissafin nasarar 'yan mishan yau muna 31 ga watan biyar shekara ta 2019 kuma cikin amincewar Allah a wannan rana ta yau muke rufe wani siri na alkur'ani mai girma da muka gabatar a wannan masallaci na tsawon kwanaki 26 a cikin wannan wata ina addu'a abinda muka karanta Allah ya ba mu ladarsa ya kuma ba mu ikon aiki da shi kurakurai da muka yi Allah ya gafarta mana duk harafi da alaran ma ya karanta Allah ya sa muna cikin masu tarayya a cikin ladar jiya da safe aka rufe tafsiri na mata yau kuma ake rufe tafsirin maza kamin mu shiga karatu ku kabbara wa ubangiji ku ce Allahu akbar a takbir. wato aikin alkhairi na so yake yi ba san ya inda yake tsayawa ba in ba ku manta ba ran da muka kaddamar da fara ba marayu gudunmuwa meka musu a cikin wannan wata mun gabatar da gudunmuwa da wata baiwar Allah ta turo zuwa wannan majalisi tun daga ƙasar Turkiya tun daga ƙasar Toki kamar yadda a baya muka samu wata baiwar Allah da ta aiko da gudunmuwa tun daga ƙasar Ingila to abin da zai ba ku sha'awa a yau kuma sai ga gudunmuwa mun samu daga ƙasar America daga nan za ku gane inda wannan karantarwa ta sunna ta kai sai ga wata baiwar Allah hajiya hafsat bala japan hajiya hafsat bala japan wanda in ba ku manta ba bala japan yana daga cikin trustee da suke da sa hannunsu a kan rijista na wannan kungiyar ta izala ta ƙasa baki daya sai ga wannan baiwar Allah tana ce United States of America tun daga can ta aiko mana da gudunmuwa wa marayu ta ce ita ma ga tallafinta na kuɗi cash naira dubu ɗari ita ma tana bibiyan wannan aiki na alkhairi na tallafa wa marayu da kuke yi Allah ya saka muku da alkhairi wannan ya nuna kun asasa aiki na alkhairi da ba san ƙarshensa ba wani abu da zai kara ba ku sha'awa jiya ina magana da dr abdulkadir kazaure wanda shine sakatare na kwamitin zakka da wakafi na ƙungiyar izala ta najeriya yake cewa ala gafarta malam a kusa bayan allah daga ƙasar cote d'ivoire sun kira shi a waya cewa su ma suna so su dan ba da nasu tallafin a wannan aiki na tallafawa marayu da ake a wannan majalisi mai albarka suka ce kullum suna bibiyan abin da ake yi daga can birnin Abijan a ƙasar Cote d'Ivoire suka ce su ma ba za su bari a su a baya ba sai sun sa tasu sadakar a wannan majalisi cikin gudunmuwar da ake wa marayu ya ce a sanadiyar haka ya lalubi ɗaya daga cikin membobi na kwamiti domin a samu nomba akawun ɗin da zai iya yin hudda da su domin a samu gudunmuwar da za su bayar ta iya isowa na ce kada ya damu ya ci gaba da hudda da su in Allah ya amince za su ba shi hanyar da za a iya bi su masu iya ta ba da tasu gudunmuwar abinda wannan yake nuna muku shine aikin da kuke yi a wannan wuri ba ya shafi Najeriya ne kawai ba ya shafi Afirka ya shafi Middle East ya shafi europe Ga gashi har muna samun gudunmuwa daga kasar america Allah ya ƙara wa wannan aiki naku albarka Allah ya sa mana shi a cikin mizanin kyawawan ayyuka a ranar tashin alkiyama mu samu ba gara ba zago a yau ba za mu samu daman karanta ko waɗanda suka aiko da gudunmuwa ta marayu ba amma bayan kayayyaki da aka aiko an aiko da gudunmuwa banda wadda na ambata din nan naira dubu ɗari da hudu da ɗari tara da tamanin da biyar wannan shine gudunmuwar da aka tara daga bayan tashin mu tafsiri jiya zuwa wannan safiya ku ci gaba da bada wannan tallafi na marayu ko mun rufe tafsiri aikin bai kare ba wannan kwamiti kwamiti ne mai albarka kuma kwamiti ne na bayan Allah masu amana amanar da muka danka musu sun riƙe kuma kullum sai ƙara ƙoƙari suke wajen ƙullo mana da hanyar da aikin zai ƙara inganta mun ji sabon shafi da aka bude na yadda za a samar da kemis-kemis domin tallafawa mai domin dai ci gaba da tallafawa yadda marayu bayan Allah Allah ya saka wa kowa da kowa da alkhairi baki ɗaya. za mu yi karatu kaɗan kamin mu gabatar da jawabai na rufe wannan taro yanzu ma ina ganin shugabannin ƙungiyar izala na jihar Neja alhaji da aliyu shugaban ƙungiyar izala na suleja kuma mataimakin shugaban ƙungiyar izala na jihar Neja. kuma a cikin tawaga ta sana ga hada shi mataimakin shugaban kungiya na sule jadin suna tare Allah ya saka musu da alkhairi akwai mataimakin national mc na kungiyar izala ta kasa baki daya shi ma ya jero daga jere kuma dama memba ne namu a wannan majalisi masu martaba sarakuna da suka sa wannan taro albarka ta fuskar halarta muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi

wa zai alladhi a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wan nakhla waz zar'a muktalifan ukuluhu waz zaitun war rumman mutashabihan wa ghayra mutashabih Allah yace kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadi wa la tusrifu innahu mun ce akwai tambaya guda biyu da za ta taso a sanadiyar ayar da Allah ya ce ku ba da haƙƙinsa a ranar da kuka girbe menene wannan haƙƙi malamai sun yi maganganu a kai wasu malamai suka ce haƙƙin da ake magana a kai shi ne haƙƙi na zakka kenan ku cire zakar kayayyakin gona a ranar da kuka yi mai a ranar da kuka girbe su wasu malamai suka ce a ba zaka ba ne wato haƙƙin shi ne marayu da suka halarci lokacin da kuke yin girbi da talakawa da miskinai to a tsakura su ma a basu shi wannan ba zaka sunan shi ba haƙul aini tunda dai suka zo suka gani a gabansu aka yi to su ma a ɗabi wani ɓangare na wannan kayan abinci a basu waɗanda suka ce ana magana ne akan haƙi ba zakka ba suka ce dalilin da yasa suka ce ba zakka ce ake magana a kanta ba shine ita zakka ba a farlanta ta ba sai da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga maka zuwa ina zuwa madina sai a lokacin ne aka fallanta zakka ita kuma suratul an'am da ittifaqin malamai gaba daya sura ce makiyya nazalat qabla al-hijra ta sauka kamin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga maka zuwa ina zuwa madina kenan lokacin da aka saukar da ayar zakar ma ba a mai ba ba a farlanta ta ba to tunda lokacin zakar ba a farlanta ta ba suka ce to ba zakka ake magana ba a wani haƙƙi ne da ake ba talakawa a ranar da ka girbe gonarka talakawan da suka samu daman halarta wannan haƙƙi har yanzu yana aiki ko bai aiki malamai su yi magana biyu wasu suka ce har yanzu yana nan in kana da gonar mangoro ran da zaka tsinke an zabgo mangoro ya zubo ƙasa talakawa suka zo suna kallo dole a ɗiba a basu ranar da kake kwashe masara talaka ya zo sai a ɗan ɗiba mashi ranar da ake yanke dabino talaka ya zo sai a yi mai sai a ɗan ɗiba mashi suka ce yana nan ilayoyi milkiyama wasu malamai suka ce a kamin a farlanta zakka ne wannan haƙƙin amma daga sanda aka farlanta zakka yanzu ƙur'ani ya riga ya ware wa talakawa haƙoƙinsu idan talaka ya zo ran da kake girbi in ya gaida ka ce mashi madalla ka kyale shi san inda dare mashi ba sai ka diba ka yi mai ba ba sai ka diba ka bashi ba sai suka ce irin wannan haƙƙi kamin a fallanta zakka to shi wajibi ne matuƙar talakawa suka zo ran da ake ɗebe amfanin gona dole a ɗiba ciki a basu suka ce shi ne

sai Allah ya ce full stop na bar alaran ma ya karanto mana ayoyin duka ne domin ya tuna mana kissar ai idan kuka lura mahaifin wayannan yaran ranar da zai girbe gonar talakawa sukan zo kuma kowa akan ɗiba a bashi to wannan haƙƙin ne da ake magana a kansa ƙarshe su kuma sai suka ɗauki mataki wani irin mataki bari su je su girbe gonar talakawa ba su sani ba yadda babu wanda zai je ma balantana a ba a bashi yanzu sun yi niyyar yi wa talakawa rowar haƙƙin da Allah ya ce a basu sun gama shiri za su yi sammako Allah ya tura wani mala'ika da tsakar dare ya banka wa gonar wuta kowa ma ƙurin kus a huta yanzu an yi sammako an je gona da gar suka iya gane gonar me yasa suka gasa gane gonar saboda gonar ta koma baki kirin kamar dare inji Allah madaukakin sarki daga ƙarshe sai ga wayannan mutane sun dawo suna zargin juna wani yana cewa kai ka kawo wannan shawarar yana ƙarya ne kai ka kawo to da na kawo cewa ne dole sai an karba dama Hausa sun ce da na sani keya yanzu an shiga halin damuwa a wannan lokaci ɗaya daga cikinsu wanda ya taimu su aji suka ƙi su je sai gashi yana faɗa musu cewa ai na rage gaya muku ku tsarkake Allah madaukakin sarki ku yi aiki da umarnin da Allah ya bayar cewa haƙƙin talakawa na ranar girbi a ɗauki wannan haƙƙi a basu to sai malamai suka ce wa atu haqqahu yawm hasadi shine haƙƙin da waɗannan ƴaƴan wannan mai gona suka nemi su tozarta Allah ya kona gonar gaba daya wanda shi wannan kamin a farlanta zakka a kansa ake daga baya da aka zo aka farlanta zakka wasu malamai suka ce wannan haƙƙi ya tashi daga aiki wasu malamai kuma suka ce har yanzu yana da yana aiki ban sani ba ko an gane hujjar wayannan malamai da suka ce haƙƙin da ake magana anan ba zakka bane to su maluman da suka ce haƙƙin da ake magana zakka ne aka ce to ya za ku ku ce zakka ne bayan ayar ta zo a cikin surar da sura ce makiyya an sauka da ita kamin hijira alhali sai bayan hijira ne Allah madaukin sarki ya farlanta zakka kuma nan a ce wa atu haqqahu yawma hasadihi kuma a lokacin farlancin zakka ma bai riga ya sauka ba sai suka ce a ba haka karatun yake ba duk da suratul an'am sura ce makiyya to ɗayan biyu ko dai ya zama an samu ƙa'idan nan ta cewa akan samu sura da sura ce makiyya amma a cikin sura sai a samu ayoyin da ba ayoyi ne makiyya ba wasu irin ayoyi ne ayoyi ne madaniya ina fata an fahimci wannan za ka iya samun sura tana da ayoyi ɗari a ayoyi ɗari ɗin sai ka samu aya casa'in da biyar ko da shida ko da bakwai ko da takwas ko ma da tara duka ayoyi ne madaniya amma sai a samu aya ɗaya ko aya biyu a cikin surar su kuma sai su zama wasu irin ayoyi ne su kuma zama ayoyi ne makiya ana samun wannan a cikin alkur'ani mai girma daga cikin alamomin da ake gane sura a makka aka saukar da ita idan aka ji a cikin sura an ce ya ayyuhan nas to an san wannan ayar a ina ka saukar da ita aya ce makiyya an saukar da ita kafin hijira amma idan aka ce ya ayyuhan Lazina amanu yana daga hanyar da ake gane wannan aya a ina ka saukar da ita aya ce madaniya to idan kuka kalli suratul baqara duk malamai sun yi tifaki sura ce madaniya nazalat ba'da al-hijra bayan hijira aka saukar da ita to amma kuma ciki za ku samu ayoyin da Allah zai ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun wanda yake nuna cewa ayar wace irin ayace, ce da aka saukar da ita kamin annabi hijira daga makka zuwa madina wato ya nuna aya wato makiya ba aya madaniya ba kamar suratu yasin duk malamai sun yarda cewa sura ce mai sura ce makiya amma kuma sai gashi a cikin surar Allah yana cewa inna nahnu nuhyil mauta malamai sun ce wannan ayar an saukar da ita ne bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka ya koma ina ya koma madina akwai 'yan kabilar banu salima kabila ce ta ansar gidajensu yana nesa da masallaci zuwa masallaci yana ba su wuya musamman da damuna an yi ruwa ko da daddare ko sallah asuba sai suka ce mu sai da gidajenmu mu je mu sayi fili kusa da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda za mu yi makwabtaka da masallaci ana kiran sallah ba sai mun sha wahala ba sai labari ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sauko masa da wannan aya da aka sauko da wannan aya sai manzan Allah sallallahu alaihi ya tara su Ya ce musu ya bani salima diyarakum tuktabu atharukum ya ku yan kabilar banu salima ku ci gaba da lizimtar gidajen ku kar ku kaura ku dawo kusa da masallaci duk takun da kuke yi in za ku zo masallaci ana rubuta muku lada kaga wanda sai yayi taku 250 ya zo ya samu lada nawa idan goma goma ake bayarwa yana da lada 2500 wanda taku biyar kadai zai iya zo masallaci yana da lada 50 da wannan da wancan wa fi samun lada da yawa wancan ya fi samun lada da yawa sai annabi ya hana su su hijira amma kuma ga ayar an same ta a cikin wace sura a cikin suratu yasin wanda surar ita kuma wace irin sura ce sura ce makiyya suka ce to wannan ayar ko da mun ganta a cikin suratul an'am yana nuna cewa aya ce da aka saukar da ita a madina amma Allah ya bada umarni a rubuta ta a cikin ayoyin suratul an'am shi ya sa a wajen rubutu a Musaf ya zama da ta fado domin in an saukar wa annabi aya jibrilu ne yake zuwa ya faɗa wa annabi ita wannan ayar da aka saukar maka a sura kaza za a je a sa ta a kusa da aya kaza daidai nan za a shigar da ita sai manzon Allah ya ba da umarni ga kutabul wahayi sakatarori masu rubuta wahayi Ya ce to wannan aya a sura kaza take a daidai wuri kaza a nan za ku saka ta to sai Allah ya ba da umarni cewa suratul an'am a nan za a zo daidai inda ayan nan take Allah ya ce nan za a saka ta kuma da aka saka ta ta tafi daidai da siyakin ayoyin da ke cikin surar gaba ta. wannan shi zai nuna maka qur'ani Allah ne ya saukar da shi suka ce to ɗayan wannan ne ya faru in ba wannan ba kuma to akwai ayoyin da aka maimaita saukar su sun sauka a Madina sun sauka kamin hijira sannan bayan hijira kuma aka sake me aka sake ainihin wato maimaita su domin su yi munasaba da hukuncin da Allah ya saukar da ayar a kanta akwai irin wayannan ayoyin da dama da yake ba lokacin da zamu shiga wannan dogon karatu na ulumul qur'an amma dai sun nuna cewa wannan ayar tana magana ne akan zaka duk da a Madina aka farlanta zaka to ko dai ita ayar a Madina aka saukar da ita ko bayan an saukar da ita a Makka an sake maimaita ta a Madina domin ta tafi daidai da wancan hukunci ina fata an fahimci wannan wannan shine sabanin da maluma suka yi akan wa'atu haqqahu yau hasadihi har yanzu daga cikin ilimin da za mu koya a wannan aya Allah ya ce ku ba da haƙƙin ranar da aka girbe da wannan ne suka ce ba za a ba da zakka ba sai ga abin da yake ƙwaya wanda ake ci maluma da dama sun tafi akan wannan suka ce domin gero dawa masara irin wa'annan abubuwa masu ƙwaya su ake girbewa inabi ba girbe shi ake yi ba gwanda ba a girbe ta ayaba ba girbewa ake ba lemo ba a girbewa amma shinkafa girbewa ake to akwai zaka yau hasadihi alkama girbewa ake yi yau hasadihi dawa girbewa ake yi yau hasadihi kankana ba a girbewa babu zaka tanjirin ba a girbewa babu zaka ba sani ba ko an gane karatu to da wannan kalma ta wa'atu haka hu yau hasadihi suka ce to sai abin da ake girbewa shi kadai ne ake cirewa me shi kadai ne wanda ake cirewa zaka sai Allah ya ce wala tusrifu to kuma kada ku yi israfi saboda innahu la yuhibbul musrifin Allah baya son mutane masu rafi malamai suka ce ayoyi da yawa sun goyi bayan wannan bangare na wannan ayar daga cikin irin wayannan ayoyin Allah yana magana akan ciyarwa yace wala taj'al yadaka magalulatan ila unikika Allah ya ce wala alai yadaka maglulatan ila unukika kar ka sanya hannunka a daure a jikin wuyanka me ake nufi da karka sanya hannunka a kukumci a jikin wuyanka karka karka zama marwaci dan kankamo mai hannun jarirai kun san jariri kullun hannunsa a dunkule yake mai hannun yan dambe marwaci da bai kyauta bai sadaka karka zama haka inji Allah Allah ya ce wala tabsudaha kullal batsi kar kuma ka zama sakarai wanda zai shimfida hannunsa duk dukiyar da Allah ya bashi ya watsar da ita kar ka yadda kai wannan ka shiga harkar bazarci in kai wannan Allah ya ce fataqauda maluman mahsura in kai ɗayan biyun nan to ɗayan biyu zai same ka ko dai ka zama maluma abun zargi ko ka zama mahsura wanda bai da komai daga baya rinka yin takeici idan kai rowa zaka zama abun zargi domin duk marawaci babu wanda yake san shi babu wanda yake kaunar shi duk inda talakawa suka zauna sai su zagi marawaci amma mai kyauta sai dai a sa masa mai sai dai a sa masa albarka idan kuma ka watsar gaba daya to zaka zama mahsura wane ne mahasura wanda bai da komi a hannun shi daga baya dawo yana takaici kun ga wannan ayar ta goyi bayan wannan bangare na wannan aya da Allah rama ya karanta mana haka a cikin suratul furqan Allah ya ce wallazina idza anfaqu Allah ya ce wallazina idza anfaqu da waɗannan waɗanda idan za su ciyar Allah ya ce lamu yusrifu ba sa itirafi ba sa almubazzaranci su wuce gona da iri ko ce fa ne za a gida ba za a zo ana ta zubar da abinci a juji ba a wannan rashin hankali ne musulunci bai da shi ba rashin tattali ne lam yusrifu wa lam yaqturu ko ba sa yin ƙauro ba sa yin rowa ba sa ciyarwa shi ƙauro su ba da abin da bai isa ba sai Allah ya ce wa kana baina zalika qawama bawan Allah na kwarai za ka same shi tsakatsakiya shi bai yi ƙoro ba kuma shi bai mai ba bai yi almubazzaranci ba wannan ayar ta goyi bayan waccan aya ko bata goyi bayan ta ba bayan wannan Allah madaukin sarki ya ce wa ati zal qurba haqqahu wal miskina why Allah ya ce wa ati zal qurba haqqahu dan uwa na zumunta ka bashi haƙƙin sa inji Allah wal miskin talaka ka bashi haƙƙin sa inji Allah wabni sabil dan tafarki bako shi ma yana da haƙƙi a cikin dukiyarka ka bashi haƙƙin sa inji Allah sai Allah ya ce amma wala tubazzir tabzira karka kuskura kai almubazzaranci da dukiyarka inji Allah Allah ya ce innal mubazzirina lalle masu yin almubazzaranci Allah ya ce kanu ikiwana shayatin sun zama yan uwan shaidan ji Allah wa kana shaytanu li ka kafura shaidan kuma ya butulce ubangijinsa Allah ka tsare mu daga zama cikin ƴan uwan shaidan wannan shi da ɗan ƙarin bayanin da ya kamata mu yi akan wannan aya to wace aya ka karanta mana alarama Allah ya ce wa minal an'ami daga cikin dabbobin ni'ima hamulatan akwai waɗanda manya-manya ne suna iya ɗaukan kaya kamar raƙumi yana iya ɗaukan kaya kamar bijimi yana iya ɗaukan kaya Allah ya ce wa farsha akwai waɗanda ƙanana ne suna dab da ƙasa in ji Allah waɗanda ba a ɗora musu kaya rago za a yi masa lodin kaya ba za a yi ba ɗan taure za a yi masa lodin kaya gunsuru ba za a yi ba akuya za a mata lodin kaya ba za a yi ba shine wa minal an'ami hamulatan wa farsha sai Allah ya ce kulu mimma razaqakumullah ku ci daga abinda Allah ya azurta ku da shi wala tattabi'u khudwati shaytan kada ku bi yan hanyoyin shaytan inji Allah innahu lakum aduwwun mubin lalle shi shaytan abokin gaba ne bayyana ne a gare ku wai rama wasu ne wa'annan dabbobin neman lissafo tambaye su akwai saura ya yi ɗan birni Allah ya ce dabbobi ni'imar nan da ake magana su daga nan ne sura ta samu sunanta suratul an'am sura dabbobin ni'ima daga nan inda aka ce wa minal an'ami hamunatan wa farsha sai Allah ya ce su dabbobin ni'imar nan samaniyata azwaj Allah ya ce dangi takwas ne su ne dabbobin ni'ima kamar an tabi Allah dawa dawa sai Allah ya ce min al-ba'n ithnaini wa min al-ma'z ithnaini min daga bangaren bisashe ithnaini akwai nau'i biyu bangaren tumaki in an samu tinkiya sai a samu me sai a samu rago kun ga an samu guda biyu wa min al-ma'zi bangaren awaki kuma ithnaini nan ma akwai guda biyu dangi biyu in an samu akuya sai a samu me sai a samu bunsuru mun samu guda sai Allah madaukin sarki ya ce kamin mu tsallaka sai Allah ya ce kulka ce musu a zakarai ne harrama amin unsaye ne da kuke tsatsarawa ku ce kaza halal kaza haram wannan sa'iba wa'annan baha'ir wannan ham wannan wasila wannan wacece to ga tambaya shin mazajen guda biyu ne a cikin wa'annan Allah ya haramta ko kuma mataye ne Allah ya haramta da bunsuru da rago Allah ya ce muku ya haramta ko akuya da tinkiya an mashtamalan alaihi arhamul unsayin ko kuma abinda tinkiyar da akuyar mahaifarsu ke dauke da shi na ƴaƴan da za su haifa shine Allah ya haramta har da za ku zo kuna cewa ya halatta wane ya ce bai halatta wane ya ce ba wanne Allah ya haramta Allah yake tambaye su Allah ya ce amma fa in za ku yi magana ne bi ilmin kuma magana da ilimi in ji Allah ba da ka da kirdado da kwatance-kwatance da misalce-misalce da lissafe-lissafe da tsufa da zara ido in za ku yi magana ku yi magana da ilimi in ji Allah Nan bi ilimi, ku kawo hujja aya ko hadisi wannan yasa duk wanda muke jayayya da su kullum magana muke nan eh da mun ce a kawo hujja nan bi ilimin in kuntum sadiqin in za ka yi magana ka yi magana da hujja ka yi magana da ilimi ka ce mana ƙalan lahu ka ce mana ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka ce mana ƙalati sahaba ridwanullahi alaihi ka zo da ilimi amma ba kai ta kwatance kwatance ba to na ji. to ka ji me an gane karatu sai Allah ya ce wa minal iblis ne raƙuma su ma dangi biyu in ji Allah in an samu raƙumi sai a samu mai sai a samu taguwa wa min ne ne ɓangaren shanu nan ma Allah ya ce dangi biyu in an samu sa sai a samu mai sai a samu saniya sai Allah ya ce kulka tambaye su a zakarai ne harrama amin unsaye ne da raƙumi da sa ne Allah ya haramta ko kuma taguwa da saniya ce Allah ya haramta an mashtamalat alaihi arhamul ya ne ko kuma abin da mahaifar saniya da mahaifar taguwar ƴaƴan da za su haifa shi ne Allah ya haramta ku yi bayani da hujja wanne ne Allah ya ce haramu a ciki Allah ya ce kai an kuntum shuhada iz bi haza. shin ko kuna wurin ne sanda Allah ya wasiya ce ita wannan da aka tsaga wa kunne in ta haihu namiji mata ba za su ci ba sai maza idan an yi wane ne ya haramta waye ba za a dora masa kaya ba madarar waye wace ce ba za ta sha ba Allah ya ce shin wai kuna zaune ne Allah ya yi wannan wasiyar Allah yana challenge din daga nan za ka gane hatsarin ka faɗi maganar da ba Allah ya faɗa baka jingina masa bala'i ya gama karewa a daidai wannan lokaci am kuntum shuhada iz wasakum Allahu bihaza Allah ya ce faman azlamu da aka yi jarabawa azzalumai na duniya gaba ɗaya wanda ya na ɗaya shine man iftara ala allahi kaziban li yudilla an-nasa bighairi ilm wanda da ya kirkiri ƙarya da sawa zai jingina wa sai jingina wa Allah dan ya batar da mutane ba tare da ilimi ba Allah madaukin sarki ce inna allaha la yahdil qawma zalimin lalle wadan Allah baya shirye da mutane azzalumai Allah ka tsare mu kanka sanya mu cikin mutane azzalumai wannan ayar da kanka zamu dakata amma kamin mu dakata za ku ji kowanne Allah ya ce dangi nawa min al-iblis nayni wa min al-baqari nayni من ad اثنين ومن wa min wannan kaida ce da Allah ya halitta kowanne isnaini dangi bibiyu ne shi yasa qur'ani ya wa min kulli shay'in kalaqana zawjayn Allah ya ce min kulli shay'in daga kowane abu inji Allah kalaqana zauje ne mun halici dangi biyu ne inji Allah namiji da mace Allah ya ce la'allakum tazakkarun domin ku astu shi yasa kowanne idan akwai kaza akwai me in akwai agwagwa akwai me akwai turan agwagwa in akwai zaki akwai me in akwai giwa akwai me akwai giwanya <laughs> ah, in akwai giwa akwai turan giwa ko ko a ce akwai giye in akwai fari akwai me akwai baki in akwai sama akwai me akwai ƙasa in akwai gabar akwai me akwai yamma in akwai kudu akwai me in akwai sanyi akwai me in akwai rana akwai me in akwai in akwai in akwai in akwai shi yasa wani wurin Allah ya ce wa annahu khalaqa zawjaini Allah ya ce wa annahu zaujai ne Allah shi ya halici dangi guda biyu zakara namiji wal'unsa dawa da mace komi haka Allah ya yi su domin a samu balance yace subhanallazi kalaqal azwaja kullaha duk abin da ke tsirowa daga ƙasa shi ma nau'i ne nau'i nau'i ne akwai namiji akwai mai akwai mace wani zai ce hada lemun zaki hada shi hada gwanda hada ita hada dabino hada shi sai an samu mace an samu namiji an samu barbara in ba haka ba za a samu natija ba to ina ka taba zuwa daura aure tsakanin mangoro da mangoro kuma a wani gida suka tare a wani gado aka yi barbarar su ba haka suke yi ba su Allah a cikin hikimarsa iska ce za ta ɗebo ƙwayoyin halittar namiji daga wannan sai ta kai zuwa ga matantakar wannan bishiyar sai a samu barbara abinda ake cewa kilili kawai kamin ka an kara sai ka ga fure da huda sai kawai ka ga 'ya'ya suna bayyana wani lokaci kwari da tsuntsaye su za su ɗebo daga wannan ɓangaren sai su kai zuwa ina zuwa wannan ɓangaren amma dai dole sai an samu namiji an samu mai, an samu mace sai sa Allah ya ce min ma tumbitul ard wa min anfusikum Allah ya ce kuma haka kuke in kaga mutum da ɗato ya samu mace ko ba haka ba in kaga mace da ɗato ta samu namiji ko na halal ko na haram sai dai da aka samu haka Allah ya sa sunnarsa namiji da me Allah ya ce kai wa mimma la ya alamu da abubuwan da ba ku sani ba ma dai haka suke yanzu hata wannan makirfon da nake magana da shi yake ba da sauti da za ka buɗe wannan wayar guda biyu za ka gani ba guda ɗaya ba wannan ƙwallon tarkin da ke ba da haske in ka buɗe wayar ba haka guda ɗaya ba guda nawa ne guda biyu za ka gani da positive da me da negative. Ango da amarya kenan. in ka sa positive da positive zai yi ba zai yi ba namiji da namiji in ka sa negative da negative za a haihu sai dai a yi maɗi ba za a haihu ba amma in ka kawo positive and negative hatta ruwan sama da muke samu ruwan sama da muke samu sai an samu namijin gajimare da macen gajimare sun yi aure an yi barbara sannan a haihu ruwan sama ƙurani ne faɗa cikin suratun nur aha alaran ma ya fada mana yan ɗauko amarya kenan yan kawowa yan kawo amarya kenan a halawa ƙiha amma an da amarya Allah ya ce alam tara Allah yuzji sahaban to amarya ta tare sai me sai Allah ya ce bil abusar Allah ya ce alantar an Allah ya ji sahaban baka ga yadda Allah yake tunkudo wannan gajimarin ba Allah sai turo wannan gajimaren sai ya sake koro wani shi yasa sai ga gajimare mai falen-falen sai kaga wani ya sake zuwa sai su haɗe sai kaga wani ko ba haka yake faruwa ba to gwaye ne da amare suke haɗuwa a wurin shine alamtar annan laha yuzji sahaba me ke turo wannan ya turo wannan shine ayar da Allah ya karanta mana wa arsalna riyaha lawaqiha ita iska ita ce ya dauko amarya kuma ta izo kiyar ango an gane na'am to ku duba ga wannan gajimaren ya zo namijin gajimare ga macen gajimare sai Allah ce sun mai allifu bai da sai hada tsakanin su an daura aure kenan to yanzu an gama daura aure saura mai saura barbara sun mai ji alahu rukama sai ya ɗora ɗaya kan daya <laughs> shi sun mai ji alahu rukama kenan <laughs> da Allah ya ɗora ɗaya kan ɗaya an samu me barbara Allah ya ce fataral wada kai kurju min kilali sai da ga ruwa yana zubowa in ji Allah to shi yasa wayannan ayoyi da Allah ya karanta mana ya gura mana akwai sufeshi na namiji akwai sufeshi na na mace sannan ayoyin suna nuna mana hatsarin ka ce halal ko ka ce haram ba Allah ya faɗa ba hatsari ne shi yasa malamin yana ansa fatawa sai yayi takatsantsan duk yadda ka hura microphone ya ansa aka ma fatawa zaka ce halal ko zaka ce haram ka tsaya ka nasu ka tabbatar kana da hujja gaban Allah da in ka tsaya gaban Allah ranar tashin alkiyama zaka iya kare abin da nace halal ne kaza ga hujja ta ta cewa halal ne kaza da nace haramun ne ga hujja ta cewa haramun ne wannan ne ya jawo manya-manyan malaman musulunci suke tsoron ansa fatawa ɗaya daga cikin magabata yana cewa idan an yi wa malami fatawa kamin ya ansa to ya kaddara ga wuta a gefensa na dama ga wuta a gefensa na hagu ga kuma wani mala'ika ya damƙe wuyansa ana jira ya ansa in ya yi daidai aljanna in ya yi kuskure mala'ikan ya yi majaujawa da shi ya jefa wuta ya kaddara wa kansa haka tukun na kamin ya ansa tambayar yoni sai yi shiru in ce ba zan ansa ba bai himin sauki ba ya fi sauki shi yasa magabata suka sabarwa harshen su da cewa la'alam ban sani ba su imamu malik sai a zo a yi mai tambaya kamar guda talatin da ƙyar zai ansa guda goma sauran guda ashirin ya ce ban sani ba a ƙaro wata ya ce ban sani ba a ƙaro wata ya ansa a ƙaro wata ya ce ban sani ba wai a zo da imamu malik ya ga yadda muke ba ni gishiri in ba ka manda akwai wanda doguwar tafiya yi daga wani gari ya zo don ya imamu malik fatawa sama da rabin tambayoyin ba a iya ansa mashi ba ya zan ji labarin kada ta tunka yi dogo tafiya in zo ina ta tambaye kana cewa baka sani ba bayan labarin ilimin ka da ji na zo ya ce to ai matsalar ta zo da sauki in ka koma ganin sai ka faɗa kai ka zo ka tabbata ni jahili ne ba malami bane kaga an zauna lafiya wani ba zai ƙara shan wahala ya sake tasowa ba ɗaya daga cikin magabata aka masa tambaya ya ce bai sani ba sai aka tsaya ana mamaki shi ana ganin duk garin ba mai karatu kamar shi ya zai ce ban sani ba ya ce kai saurara kada tsawon gemu na ya baka tsoro kada tarin mutanen da ke gaba na ana saurare na ana kabara ya razana ka ka dauka komai na sani wallahi da nace ban sani ba ban sani ba kuma ba mai sani in faɗi abin da ban sani wannan kalmar shi imamu malik sun sabar wa harshen su da ita malamin da saboda tarin karatunsa malaman fiqhu da malaman hadisi rikici suke yi har yanzu mu wadda an gagara gane littafin fiqhu ne ko littafin hadisi ne saboda ya kware a fiqhun ya kware a hadisi malaman fiqhu sun ce nasu ne malaman hadisi ma sun ce me sun ce nasu ne shi ne malamin da ake yi wa kirari da ya abal jawaba fala jau haibatan wasa'iluna nawakisul azqani shi ne za a yi mai tambaya yi shiru bai yi magana ba mai tambayar ya gagara mai mai tambayar saboda kwarjini imamu malik tambaya za ka mashi yi shiru bai ansa ba maimaita tambayar ya gagare ka saboda kwarjinin shi saboda tarin karatu da haiba da kwarjini na tsoron Allah da Allah ya ba imamu malik kuma wasailuna na a azqani in kana mai fatawa baka iya hado da ido baka iya hado da ido da shi saboda kurjinin da Allah ya bashi amma duk da haka a masa tambaya yace me bai sani ba sana yana jin tsoron kai yace halal alhali a wajen Allah ba halal bane ko yace haram a wajen Allah ba haram bane maluma yanzu dole sun sabarwa kansu da wannan wallahi a rayuwata ba abin da nake jin tsoro kamar abin fatawa kamar tambaya halal ne ko haram ba abin da nake tsoro kamar wannan shi yasa zamu yi tafsirin azumi wata guda in Allah ya yarda da zaka kirge fatoyin da muka ansa a cikin karatu za ka samu ba su da yawa ba su da me ba su da yawa duk yadda zaka yi ka ni ansa tambaya sai na iya kokari na na kauce sai dai in ta ritsa ni ba makawa ta zama na rura kamin na ansa ko ba zan taɓa yadda ansa maka tambaya tare da ni akwai malamin da na fi yadda da iliminsa fiye da nawa ba ba zan taɓa yadda da wannan ba kana bugowa kana yi zan ce bari in baka wanda zai ansa maka malamin bai san menene ba sai ya rike sai in ce fatawa ce ni dai Allah ya tsallakar da ni shi kuma yanzu na mika masa kan macijin ya tsaye da zai ba sauki ba ne duk fata da ka ansa sai ka tsaya gaban Allah ka yi wa Allah bayanin hujja da sa ka ansa ba ansa fatawa da kana kokonto kana inda inda na tabbata ko ban tabbata ba ka ce halal yanzu fa shi yasa shehu malam ibnu al-qayyim al-jawziya ya rubuta littafi da ya kira shi da ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin abin da yake gwada wa malamai shine su malamai su ne Una, an rabbil alamin su ne masu sa hannu su gine ce a madadin Allah duk sanda ka ce halal yanzu a madadin Allah subhanahu Ta'ala ne kake ansa fatawar kana gaya wa duniya a madadin Allah wannan abun halal ne kayi gine ce ne a madadin wa a madadin Allah yanzu ko a madadin mai girma sarkin zazzau aka ce ka sa hannu hannunka zai rawa ko ba zai rawa ba amma ka samu malami malam yana ba ni gishiri in baka manda kawai sa duma shi ito da an ce kaza kaza kaza ya ce halal kaza ka ya ce haram idan ya sha giya karatu ma ta bugar da shi sai a ce imamul bukari ya ce ya ce shirme ne giya ta bugar da shi kenan ga hadisi a sayi bukari ya ce ku kai bola hadisi abu kari akwai febola lalle ido ya bushe wai saboda akwai yan kabara jahilai sun kewaye ka suna kabara wallahi duk malamin da ya ci zarafin maluma magabata sai Allah ya wulakanta shi tun a duniya sai Allah ya kawo inda za su taka shi su wuce na taba zuwa wani gari wa'azi da maturu a cikin jihar Yobe sai wasu ɗalibai suka zo sai suke gaya min cewa ala gafarta malam wani abu ya faru wani malami yana da rafi sai aka ce amma ala gafarta malam abinda ka faɗa ya saba da abinda imamu turmizi ya faɗa imamu turmizi ya ce kaza kaza dan bakin malami ya ce to ai shi ma turmuzi din sa kawai yake suka ce wannan abu ya dame su na ce turmizi turmuzi shirme yake nace to ba kar ku damu in Allah ya muku tsawon kwana ba ku mutu ba ku rubuta yadda ya ci mutuncin imamu turmuzi sai Allah ya sa ɗalibansa sun ci mutuncin shi wallahi na sake komawa bayan tsawon lokaci waɗannan ɗaliban sai ga sun zo suka ce ala gafarta malam da kai boka ne da ka samu kuɗi na ce me ya faru suka ce abin da ka bata malamin da ya ci mutuncin turmuzi din nan ɗalibansa limami ne haka suka cakwamo shi ya wuce zai limanci zai yi kuɗu ba. aka yi majaujawa da shi aka yi a sha ruwan tsuntsaye aka buga shi da ƙasa wani ya taka bayansa ya kama rigar ta sai ya keta daga sai da ya dire aka turmuza shi a ƙasa suna gaya mana ce bai yi mamaki ba yadda ya turmushe turmuzi to shi ma wani zai zo ya tumurmushe shi a madadin turmuzi